Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Malam na ji an ce kana fassarar mafarki. To alhamdulillahi assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Bakin gwargwado muna fassara mafarki kamar yadda muka sani fassara mafarki yana da asali a cikin addinin musulunci kamar yadda muka duba a cikin suratu Yunus inda Allah yake cewa lahumul bushri fil hayati dunya wa fil akhirah da muka duba a cikin littafin ɗabari ƙurɗabi sa'adi bagawi tariri a isarar tafasar zamkashari ka shafi ulusi za a ga malamai sun fassara cewa wannan aya tana nuna cewa mafarki kyakkyawa wanda musulmi ya yi ko aka yi masa kuma wani musulmi zai iya mafarki ko ka yi ko a yi maka sau da haka kuma fassara mafarki ga nan annabi yusuf ya fassara mafarki a cikin surat yusuf ne a dai saba bakaratin simanin ya kula hunna saba'un ijafin wa saba'a sumbulatin kwaradun wa ukar ya bisa ya da malawar ni firu oye yan kuntun a yi ta burun kalu abu gasu alam kuma na nufi tawo da alam bi alam kalu lazi har zuwa karshen kissa dai saboda haka annabi yusuf ya fassara mafarki annabi adam annabi ibrahim ga suna annabawa da yawa muka duba kuma akwai littattafai da suke da alaka da wannan fannin kamar su misali ah, a tadiru na sha gani a nabalisi akwai fassara mafarki sama da dubu ashirin a ciki sannan muka duba littafin jami'u tafasil alam na shek rugani na hujjatul muhaqqiqi na abul abbas shi ma za ka ga ya fassara mafarki muka duba shi abubakar bin muhammad a cikin qawaidu tafasil alam shi ma za ka ga ya fassara mafarki wannan malamin sannan muka duba jagora a wannan tafiyar shi muhammad bin sirina a cikin littafinsa tafsirul alam za ga shi ma fassara mafarki gurare da dama kuma ga littafin sanan ma mashahuri wanda in ka je kasuwa za ka same shi saboda haka muna kokari alga ta mana Malam menene shi mafarkin ne? Shi mafarki watan wani abu ne da ake yin shi a cikin dare. Kamar yadda Shafi Gani Anabulus ya kawo ya ce shi mafarki watan wani abu ne wanda cikin dare ko cikin rana akan yi shi. Idan mutum Allah maɗauki sarki ya kawo masa wannan yanayi zai ji ga baki ɗaya shiga wani yanayi da ba watan bai ma san inda yake ba a takaice to anan za a turo su jiku na korar ha'ilu wanda mala'iku ne wanda sai suke jibintar watan ainihin hoto na abin da ya wuce ko abin da ake ciki ko wanda zai zo to su ne za su nuna maka abin da ya dace su nuna ma magana kamar ta kurma ne to sai ka samu wanda yake fassara mafarki kuma sai ya nuna maka abin da ake nufi kaza ne bare mafarki dai wani wani yanayi ne da Allah yake jiho, dan adam waje ana nuna makon su bata muka duba tafsirai da dama malamai sun yi bayani karkashin wannan aya cewa wani yanayi ne wanda Allah zai kawo mutum ga baki ɗaya wata karamar mutuwa ce dan za ka rasa yanayinka to a ciki za a iya nuna ma hoton abin da ya wuce ko abin da ya zo ko abin da kake ciki to sai a fassara shi to ka ji abin da ake cewa mafarki a takaice eh malam to yaya mafarkin ambaliyar ruwa haka yake mafarkin ambaliyar ruwa kamar yadda muka sani malamai da dama sun fassara shi suna kiran shi sailu da larabci shabar gani annabi da ya zo bangaren mafarkin ruwa kamar na ambaliya da ake yi ce a sailu harbin wal harbu sailu Watan shi idan ka ga ruwa na ambaliya ya zo na ta cin garuruka to mayaƙa za su shigo garin. Idan kuma ka ga mayaƙa sun shigo gari sojoji ana ta harbe harbe to kuma za a yi watan wannan damina ko wannan daidai lokacin za a yi watan sailu ma'ana kaman watan ambaliyar ruwa eh za ta shigo da yawa. Sau da haka mawarkin ambaliyar ruwa baya da kyau. Sojoji ne ke shigowa gari su yi ɓanna. kamar yadda ruwan yake rushe gidaje ya kashe mata, ya kashe yara, ya kashe tsofaffi. da sauran duk wani wanda ya samu a wannan yanayin saboda haka mawarkin ambaliyar ruwa baya da kyau sai dai in ya zamanto kaɗan ne ruwan ba wai ya cinye garuruka ba kamar wanda ka san akwai dufana shi kuma na ɗan baya tafiya kawai zai zo ya zamanto ya ci garuruka amma ba gudu yake na kakka da gini ba to shi ma nan in dai bai haura ya zama yana kashe mutane ba to wannan ba wani abu ne wata yar jaraba za a shiga za a wuce ko bakin ciki ko bacin rai eh abin da yake ciki kenan mm. to malam idan mutum ya yi mafarki mm. yaushe yake tabbata mafarki idan ka yi shi na farko dai idan ka yi mafarki farkon dare yana iya kai shekara ashirin bai tabbata ba kamar da shafin gani a nabal shi ya kawo a cikin littafin sa ta'diru idan ka duba idan kana yawan salata annabi gifari hailala girmama na gaba tausayin na ƙasa sadakoki da sauransu maimakon shekara ashirin hika ga cikin wata ashirin ya tabbata idan kuma ka yi shi tsakiyar dare maimakon misali ya kai shekara goma bai tabbata ba in kana yin abin da muka ambata ba sai ka ga cikin wata goma ya tabbata idan kuma kana yin shi misali kaddara a ce ka yi shi ne a ƙarshen dare da asuba kenan maimakon ya kai shekara bakwai bai tabbata ba in kana abin da muka ambata ƙila cikin wata bakwai sai ya tabbata akwai kuma wani mafarkin da za ka yi misali bayan gari ya waye da rana dai a takaice shi kuma ka ga wata a wannan shekara uku yana iya tabbata in kana yin abin da muka ambata cikin wata uku ma ya tabbata idan kuma kai mafarki ƙasa da awa saba'in da biyu sai ya tabbata kwana uku shi ne za a gani a hadisi na cikin kitabu tabir ru'uya a cikin bukari hadisi na 6987 a juzu'un min sittata arba'in juz'an min nubuwa aka ce za a raba daraja annabta kashi 46 ka samu kashi ɗaya daga ciki saboda matsayi ne a kujerar Allah a nuna ma abin da Allah zai a cikin lamarinsa ƙasa da awa saba'in da biyu kuma ya tabbata kamar yadda yake ba ƙaramin kujera ba ne kamar yanzu a ce amurki nan da ake na tunubu sai a ce duk abin da za a rufe kofa a mitin za a yi da kai kuma za a nuna ma kaza gwamnati za ta yi nan da kwana uku ai ba ƙaramin mutum ba ne kai kila ka kai matsayin ma kila eh, ba ma gwamna ba ma ka dai zama kusa da gwamnatin na fitar hankali saboda haka matsayi ne wannan in mutum baya mafarki kuma gaskiya mu wajen mu ɗayan abu uku ne in mutumin kirki ne sai ka ce daina cin danyen tafarnuwa da ɗanyen albasa idan ko mutum mutumin banza ne zunubi ne mai yawa shi yasa kawai mala'iku ma ba za su iya matsawa kusa da shi ba balle su nana mai wani hoto wannan shi ne to amin Allah ya kara dawaka me ya suna malam to Allah ya kara dawaka Allah ya kara matsayi abinda baka iya Allah ya maka jama'a sunana Muhammad Awal Abdullahi kamar yadda aka sani wanda aka fi sani da mai nasiha mai fassara mafarki a gidan talabijin na tauraruwa tv sannan ina da channel ɗina mai suna fassara mafarki tv akalla akwai sama da bidiyo guda ɗaya har sama da dubu ɗaya a ciki da haka duk wanda yake buƙatar wannan bidiyoyi namu na fassara mafarki duba wannan channel mai suna fassara mafarki tv in allah da zai ga bayaninka sannan wanda yake son ya nemi mu direct to sai ya duba nambobin da muke sawa a editin da muke a wannan bidiyoyin kamar haka السلام عليكم